hakikatul muhammadiyya a jawahirul ma'ani ya fi guri goma shi su jarar magana a kai kuma duk yana nufin hakikatul muhammadiyya Allah ne bari ku ji bari ku ji ma'aiki da Allah yanzu ba kuna magana kuma wani mai ba ya zama Allah ba balle ma'aiki ba cewa ya zama tajallin da Allah zai yi tattare da halittu da wanda zai tare da ma'aiki to daga ma'aiki ya fi fitowa fili sama da sauran halittu saboda tunda shi ashrafun halki ne okay to yake cewa yana mukaddimata na farko akan wata sala alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat وبفضله يتم العدل عن السيئات الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد على نعمك الكثيره والائك الجزيله هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna maraba da yan uwa jami'an a wannan rana mai albarka a wannan masallaci mai albarka a wannan dare mai albarka dare na ranar asabar yau sha takwas dare na yau nake ga sha takwas a wannan watan na jima'ar al na shekara ta dubu ɗaya da arba'in da Eh, biyar a shekara ta daidai da ta turawa yau talatin watan disamba ta wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku don gabatar da lacca a mai mu gudu tare mu tsira tare wannan shine babban manufa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzanni ba dan a tilasta kowa ba kan abin da baya su babban manufa ta turo annabawa shi na nuna mutane hanyar gaskiya a dora su akan shirya kuma sai Allah yake cewa fa man sha falyu'min man sha falyakfur amma lallai lallai kasancewa idan ka bujira ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ce inna a'tadna lidh na naran ce ahata bihim suradiquha komi ka ɗauka wannan rayuwar duniya yana da sakamako idan ka bi gaskiya akwai sakamako in kuma kaki shi ma akwai sakamako dan dalilin cewa mutum ba shi ya halicci shi ba to lallai lallai idan mutum yaki ya bujira ubangiji to shi ma ya san cewa ubangiji subhanahu ta'ala akwai abin da ya tattala ya tanada mishi wannan aiki shine aikin malamai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma alayka albalahu yace wa alaina alhisab aikin annabawa da muka faɗa shine nuna mutane gaskiya wannan shine kuma gadon da malamai suka gada duk malamin da ka gani yana zaune a unguwa ko yana zaune a gari ana banna ana kuskure ana sabo Allah baya magana kasancewa ya tubewa kan shi rigar da Allah ya same shi babban aiki na malamai shine nusar da mutane da nuna musu hanyar gaskiya wannan ba shishigi ba ne wannan ba gulma ba ce yadda wasu suke gani yadda shaidan yake zayyana mutane cewa abu kowa ya abun da ya ga dama wannan tana cikin hanyoyi wadda shaidan yake tilmiyar da mutane kullum in ka karanta alkur'ani mutane wanda suke zamani da annabawansu idan aka kure su da hujja a ƙarshe sai su ce ina ruwanka in ka ga wannan hujja mutum ya faɗanta to dalili hujja ce ta ƙare mishi dan haka a ƙarƙashin haka a nunawa zuwa ga haka Allah subhanahu ta'ala ya kaddara aka haɗa wannan laccan mai albarka a mai takayin da muka faɗa mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sani Allah ya sani kuma shi yake duba zukatan mutane ba niyya a tozarta kowa ko a wulaƙanta kowa lallai lallai da mutane ba su shigo ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su shiga ba cikin hanya ta shari'a annabi sallallahu alaihi ba wanda zai magana a kansu wane ne ya taba ganin cewa malamai musamman ahlus sunna suna magana akan masu kuɗi ko wasu wani ma baka san da zaman shi a garin nan tunda ya je yana sha'anin shi shi kadai amma lallai duk mutumin da zai shigo cikin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce zai yi banna kuma ya ce ai shiru a ban shi lallai bai shirya kan shi zaman lafiya lallai wajibi ne haƙƙi ne ga duk wani malami amanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a cikin shine alqur'ani da sunnar shi ya ajiye ta amana a wurin malamai dan haka matukar ka yi imani cewa kai malami ne ko ɗalibin ilimi ne wannan shi ne aiki yanzu za ku ga harkan harkar lafiya duk inda ka ga likita in dai ya san yana aikin likitanci kuma ya yarda da aikin da yake ba zai yadda bai ga mutane suna ɗauka kansu cuta kuma ya shure musu aka ga sai ya yi magana kuma lallai in ya ga ana rashin lafiya sai yana nuna mutane me za su je su sha ko me za su yi su samu lafiya to idan likitoci suna haka akan abin da shafi lafiyar jiki ina ga malami mutum zai samu matsala a addini shi wani abu zai sa ubangiji ya fushi da mutum wani abu zai sa ubangiji ya kore mutum daga rahama shi wani abu har tsinuwa mata ubangiji ki kawo to kaga ba tausayi bane ba jin kai bane ba gaskiya bace kaga mutane suna dirmi kansu ke shiru ka basu Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci jami'an muna tare da malaminmu Sheikh Ahmad Mahmud wanda yake da ake mishi take da ilmu zinatul fata a tsarin ko abin da zai tashi akai shine qira'atun fi jawahir ma'ani za a yi wata dirasa ko ta duba cikin littafin jawahirul ma'ani babban kundi na yan uwa ake so a nuna mutane abin da ya kumsu a cikin shi na wanda ababen da ya kamata duk mai hankali ya gane ya kauce Allah ya saka da alkhairi Allah ya wa malami malamin Sheikh Ahmad Gaban Katar Allah ya mishi jagoranci fa la tafaddal Sheikh ma'juran mashkuran mubarakan mahfuzan insha Allah الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله لا يتحركون حركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله وقدرته الملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلد رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya tare da jinjina da yabawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya da fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin babban malami sheikhina shekhu shuyu shekh jafar mahmud adam alaihi rahmatullah insha Allah ta'ala kamar yadda dan uwa ya gabatar za mu dan leka mu ga littafin jawahirul ma'ani abubuwan da yake dambari da shi duk da lokaci ba zai isa ba ka ce ma za ka faɗa ko da za ka kwana ma za ka karasa ba abin da ne muka gano muka leko mu gani mu gwada shi da mizanin qur'ani da hadisi mu ga yaya abun take wani za a yi kamar yadda nan wani gaba dole zai mamaki ko kuma ne ga an hura masa kunne cewa ya wannan littafin ba kowa yake ba? ni dai na gane wallahi na gane alhamdulillah kuma na san shi alhamdulillah to Allah ya mana muwafaka nuna mana daidai ya ba mu ikon bi kuma nuna mana kurakuranmu ya ba mu ikon gyara matattunmu Allah ya yafi musu Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya basu lafiya mu kuma Allah ya sare mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya samu cika da imani littafin jawahirul ma'ani kundi ne na karshe so kai da yake bada mukaddimu sannan yawa jawahirul ma'ani yake cewa duk littafi a tarekan tijaniya bawa ne na jawahirul ma'ani duk littafi a tarekan tijaniya bawa ne ga jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani yake yi wa aiki za ka duba shafi ashirin da biyu zuwa ashirin da uku littafin na jawahir bayani kuma yake cewa a yayin da aka wallafa wannan littafin an gabatar da shugaban shehu tijjani ijaza biyu ya yi mata yake cewa na kalli littafin daga kongo zuwa kongo duk abin da yake cikin ni na fade shi imla'i nawa na sa ya rubuta na yi ijaza ga duk wanda yake kan tarekan tijjaniya ya karance shi wallahi tallahi abin da shan tijjaniya faɗa ya yi ijaza ga duk wanda yake tarekan tijjaniya ya karanta jawahir ruhani don yi amfani shi amma akasin haka aka samu da yawa ban gani ba suna karantawa Allah ne ya mana muwafaka to a littafin jawahir ma'ani suna da bugi kala da yawa akwai yan uwa da na gani sun zara shi a hannu a hannu suna ga biyu kuma kuma duk na ga darul fikr a hannunsu kuma da yawa da shi din zan yi magana da zaru fikr din ne zan yi ishara duk abun da na faɗe shi Allah adali ne Allah bai zalunci ya hana musulmi ya faɗi abun da akasin gaskiya ne akan kowa akan kowa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya adri yau idan na faɗi abun da ba haka ba ne. ba kuma akwai su a rubuce ba a littafi illahi azim ko akan fir'auna na faɗa Allah zai wa fir'auna haƙƙi kafin ya tafi wuta zai wa fir'auna haƙƙi kafin ya tafi wuta in ma zai tafi wuta kuma zai tafi da gwangwan amma Allah zai karbe haƙƙi ya bashi an raba gargama an yi adalci kafin ya tafi wuta to duba da haka zan yi ishara zuwa ga wannan littafi wanda yake da shi zan yi isharar safaha insha Allah ta'ala sai da bai kan safa kai tsaye wanda baya da wannan bugi a hannunsa in na fari wata nukta ya rubuta ya rike ya tambaya ya ce wuri kazan ni bugi kaza ne a hannuna a wani shafi zan samu don ba na samani akwai bugin da yanzu ban san shi ba zai wuya a gaskiya bugin jawahirul ma'ani da ban sani ba ba to sai dai sabo kan ya fita cikin satin nan Allah wa eh don zan iya nuna maka insha Allah ta'ala inda nake magana a kansa wanda kake da darin fikiri kai sai ka je shafi ta 155 nan zamu fara duk da wata nuskan in kana da darar kutubi ilmiya shafi ta dari biyu da ashirin da tamanin da uku 283 in kana da darul haya shafi ta dari shida da ashirin da biyu abinda za mu fara a kanta muka ce muka ga lalle tabbas ta ci karo da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya karanta da al'umma a Qur'ani abinda ba yake ya karanta da al'umma a hadisance tabbas ta ci karo da wannan din musamman a wannan shafi da kuka kalla baitin ainani ainani lam yaktubu ma kalabu fi kulli aini min al-ainaini nunani nunani nunani lam yaktubu ma kalabu fi kulli nuni min al-nunaini ainani kai da kake da darul kutubi darul fikri zaka kalla akwai kuskure rubutu a wannan gurin zaka kalla rubuta min al ainani ainani ainani lam yaktubu ma kalamu fi kulli ayni min al ainani zaka kalla litafin da haka a rubuta to min al ainani kuskuren rubutu ne a larabci wannan nan babu min al ainai Amin ya rabe to akwai tun abin da yake faɗa kafin mu zo kan sharhin sa. Sharhin yana da dan sai sai in dauki gaba da nake so na magana kanta bayan na kawo don kar a ce na bar wani ba baya ne sai in fara kan gaban magana in zo mahallu shaye ta dauki wajen sai mu wuce don lokacin ba zai ishe ni ba tabbas. Ainani ainani lam yakubu kuma kalam Ayin anan ya bayan nufin ido bane yana nufin zati zati ne guda biyu na alkalamin kudura bai rubuta su ba akwai zati biyu lam yaktub kuma kalamun alkalami anan alkalamin kudura bai rubuta su ba duk abun da alkalamin kudura ya rubuta halittacce ne ko kun gane haka ne abun da alkalami bai rubuta ba ba halitta ba ne to zati ne guda biyu wanda alkalami bai rubuta ba bi kulli aynin aynayn aynayn nunani kowane zakin nan guda biyu akwai nun nun ma'ana ananiyanta akwai abu da yake bance ta kenan ma'ana nuna ne nuna ne nunun guda biyu ma'ana ananiya guda biyu lam yaktubu ma kalam su ma wannan ananiya guda biyu alƙalmi bai rubuta su ba kenan ba halitta bane bi kulli nuni minan nunaini ainaini so sai ce sai an tam wannan baitin da na karanta tambaya kai wa shu Ahmad Aliyu Harazim yake wa sa'altuhu duk inda ya ce ni nake tambaya ya fi karfi da ce an tambaye shi don shi mai tambaya da mai amsa ga sunan ne jinau ne ganau ne ya fi da ce an tambaye shi kare da labarin yake bayarwa amma ya ce ni na tambaye shi da ya fi karfi tuhu ni na tambaye shi sai ce fa ajaba radiyallahu anhu sai shauti gani ya amsa ima nasu ga nasu amsa na shauti gani ya yi qala i'lam anna al al'ula. amma a bugin hannunku na aina hulula haka za ku kalla na aina hulula kuskure ne an na aina na aina hulula shine daidai na aina hulula ainun wajibatul wujudi li zatiha min zatiha min kulli wajhin wa bi kulli shibari zatin guda biyu na farko shine zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba halittarsa aka yi ba alkarami bai rubuta shi zatin Allah ba halittarsa aka yi ba ainihu alwajibatul wujudi zati da ke sa wajibi ne ya zati ha bi zati ha min kulli wajhin kulli jiwari kaga ainin farko yana magana akan me Allah yace wal ainu saniya ainuka kai zatin ka kai kai kai wa akwai mutum baya ku kai kai mutum ko yana nufin kai kai musulmi ko kuma kai kai arifi ko kuma kai kai kutubi ko kuma kai kai kutubin kutubai ko kai wanda kai ila istigraki ko kai wanda kai fana fana'i ko kai mai sirru sirru sirru sirru sirru sirru sirri wanne ne kai din to gaskiya yana nufin ba kai kai mutum ba banda kai kuma ba kai kai mutum ba shi wani banda kai saura ukun da ko kuma na fada su ne su yake nufi wanda yayi fana fana'ul fana'i yake magana to a ka guda biyu ne akwai ainu kal ja'izatul wujudi min wajihin wal wajibatul wujudi min wajihin. wata zatin ka wani janibin samuwarsa ja'iza ce tunda halittan ta akai akwai kuma da kasar ta zama ba halittan ta akai ba zatin ka ne a karon farko ta ja'iza sai kuma yace wal wajibatul wujudi min wajihin a wani kuma wajhi samuwanta akai sanda ta istighraq to yanzu ba ta tashi daga zatin mutum ta koma zatin Allah ba nan tsammani akwai wanda zai gaya maka ainihin mai manan haƙoto wallahi ba wanda ya sai shirya cikin bal ba ma hahutu ba ko lahutu ba zai baka bayani ba sai dai barka a duniyan nasutu in ya taimaka maka ya kai ka jabarutu nan ya takaita ba zai kai ka ga halaran lahutu babballe hutu. to inda yake magana a nan yana magana a kan lahutu ne sanda zama zai yi mutum da tukuna zai kirkice ya koma ga Allah kaga yanzu wannan shine hadaran lahutu amma hadaran da yake sama da lahutu shine hutu daga hutu ba wani hadara to daga hutu yanzu kai ne huwa huwa hu hu haka aka fada huwa hu hu guda huwa huwa huwa hu ku yi hakuri akwai magana amin ya rabi to ana ya ce fa inna min zaki li zatiha jaizul wujud a zakin ta samuwan ta jaiza ce amma wa min a ta'alluqul mashi'ati bi wujubiha wa da ilmi biha wajibatul wujud sanda ilimin Allah ya gewaye ce an malalo masa ilimi a wannan lokacin samuwansa wajiba ke ba ja'iza ba ce yaushe haka zai faru yace wa qawluhu fi kulli aini. min aynani nunani an-nunul ula ananiyatu haq ananiyatul nunu na farko shine abin da yake bance ananiya shine asar shine abin da ya shafi Allah kadai aiki Allah da sunayen Allah da zatin Allah da komai da yake bance Allah shine ananiya na farko wannan nunu shine ba halittansa akai ba sai kuma yake wan tsaniya nunun na biyu shine ananiyatul abd abin da ya shafi ki bawa shi ma akwai sanda ba halittarsa a kai ba kada ku ananiyatul abba amma yace lam yaktubu makana sai yake wa zalika annahu lamma tanazala bihi sirrul qudusiyyu lahuti kaji ba kaga lahu ba maganan hadaran lahutu ne ba ba hawutuwa sanda ya samu sirrin lahutu idan bawa ya samu yace wa hakan yaushe inda kamar mai tambaya tambaya yaushe mutum zai zama ba halittar sakaiwa sai ce ce mata na bihi a sanda ya sauka ma wannan bawan asirrul qudusiyul lahuti sirri na sarkin Allah sarautar Allah na lahutu wannan sirrin idan ya sami bawa to a lokacin zai zama ba halittar sakaiwa yace bi ma sahibahu don abun ya ya ya sahibanta shi ya ta tarayya da shi min al-anwari ilahiyya na hasken Allah kaga ga sirri daga Allah ga kuma haske daga Allah sai dauki shi daga mutum ya koma tamkar Allah subhanallah allati ajaza al-aqlu an fahmi akalli qalilin minha abunda hankali bai isa ya gano ba ko kada daga cikin hankali ba zan ya gane ba shi da me ya gane idan na'am na'am din <laughs> da yace hankali ba zai iya gane ba ban sani ba da ya gane a alam yace hankali ba iya gane wa kwatar daga ciki fadlan an ihati bi bi kunniha bi kunniha balle yace ce gaba daya da hukum ka fahimta ko kadan ba za ka gane balle ka ce kai hukum din wannan matsala nan ne ce da hauka ya gane da ya ce ai hankali bai zai gaskiya ban yadda hauka ne ba amma za mu gaban da kafa da mako ya abaci amin ya rabi ya ce wasara ya gudana fi kulliyatil abdi a jikin bawa gaba daya ya gudana zalika sirru wan nur wannan sirri da wannan hasken ya gudana kare da bawa wanne sirri na sun lahuti wani a haske wancan na naniya nashi to duba da wannan abubuwa guda biyu sai ya zama shi ba mutum bane arahu Allah bi sawabiha ma huwa da'ilatul ghairi wal ghairiya dalilin wannan Allah ya nuna masa cewa shi da Allah ba su bambanci Allah ya shafe bambanci da nan tsakanin halitta da mahalitta wannan bambancin Allah ya dauke ta arahu Allah bi sababiha bi sababi madha bi sababi zalika sirr wan nur Allah ya shafe mene mahuwa a da'irar mene da'ir guda biyu da'irar gair wal gairiya wannan da'irar babu shi walam yabu buka fi shi hujira bi inda ahad zai ahad ba abunda zai wanzu a sirrin bawa a lokacin nan sai da daya shine waye daya me yasa haka ya faru an mana yace bi salbi ta'addudi ɗaya zuwa gaba daga biyu zuwa gaba shine ta'addu an fara kafar lissafi kenan yanzu to wannan lissafin da za ka fara daga biyu din nan babu ɗaya ne wahadat wujudi daya ne wa bi haza wa fi haza al'amri a wannan lokacin al'amur a cikin wannan yanayin kenan idan nazara fi zahir idan bawa ya ga zatinsa lam yara illa ahadan baya ganin kansa komai sai dai Allah ke ganin kansa abun da nake fadi har abun da ya hararo ba haka bane ban yadda ba ya mura da shi wallahi mutum sai ya sha gaban Allah ya gaya ma tun yanzu abun da na fara wai ba haka bane a wannan yanayin baya duba kan in ya duba kansa ba abun da ya gani sai me Allah yake gani wai ko la yakbalu ta'adduda wal ghairiya baya karban biyu ko bambanci wannan nan babu sanin da Allah ce shi daban Allah daban ai biyu ne wannan ai shirka ne shirka shine abu biyu abu daya kamar da shi biyu wannan shirka ne guda ɗaya ne ba bambanci wa idza nazara fillahi idan kuma ba za ta ga bari kalli lamarin Allah nazara fillah in ya kalli lamarin Allah lam yara illa nafsahu bai ga komai daga Allah sai shi kanshi ne yake gani waye da nazara fi kulli shay'in ba ma Allah ko shi ba da komai ma zai kalla komai kulli shay'in da zai kalli komai na halitta lam yara illa ma nazara fi nafsi ba abun da zai gani daga komai sai mu da ya ga a kansa me ya ga a kansa ya ga Allah ne yanzu wannan maganar me bambanci sana yan hakika bambancin nake bukata ga ne shi to in har akwai a littafin kuma shi yake ya kalla bango da bango kuma wannan nake karanta fa yanzu wanda aka yi ta hakiki fa an yi ta hakiki ba ma mai dan ruba-ruba ba fa wanda an yi ta hakiki an sa su shi nake makaranta kuma yau shekaru nake magana wanda yake ganin ba haka nake faɗi ba wallahi koko a da ko da yaushe ba na faɗa ɗan more haramun ne wallahi ka faɗa ɗan more don ka more a komai haramun ne ka faɗa don wani ya fahimta wannan abun ya je ya kalla da idonsa abun da muka karanta akwai ne ko babu in akwai to me yake nufi wanda muka faɗan ko ba wanda muka faɗan ba ne ya yi wa kansa adalci ya yi mana adalci ya yi wa sayawa mu gaban Allah adalci ya kalla abun haka ne ko ba haka ba ne ni ko wallahi idan ka kalla ba haka ba ne ka kira number ta 080 don yana bara a koda shi open nake magana 080 2257 3897 ka kira ka ce na kalle gurin amma ba haka ba ina da tattaunawa da kai a kai kuma ka yi rekodin ka ce a to kaza ba ya ce kaza ba gashi na kira shi sai ka yi rakwani sai ka tura a duniya da kariya ya faɗi sai ka tura a duniya mala ce wa haza huwal mu'abar muabrar bi jam' al-kulli da zaka tambaye zan tijaniya ce menene al-jam' al-kulli a tijaniya wallahi bai sani ba ce menene al-jam' al a aiki bai usata cewa kuma kuwa gane yaren su ya kusan wani abu sometime eh, abin da ake faruwa ba yanzu misali sojojin Najeriya ba ko wani sukan wanda suke amfani da shi sai sai suka sani ba ba haka ne ba amma za su magana turanci da noman in suka sa wannan kalman ba sai su su ba yanzu gaba da magana ba ka ganewa ko wannan kalman ne kalman ne ai ba wai magana gaba daya ba ne wannan kalman suka sa sai ka tambaye su me ne suke nufi wannan kalman ba shi ne ba to na farko na shi ba magane ba a ganewa ba a'a in akwai istilahin wannan kalman shi ba za a gane ba sai an tambaye su me kuke nufi da wannan kalman ba shi ne ba sau da yawa nake faɗi kai mai cewa ba ma gane maganar sufaye istilahin sufaye guda ɗari da ɗaya ne kalman da larabcin yau da gobe ba ta san da ita ba a haka suka murdata guda ɗari da ɗaya ne kai kama san haka ne yanzu ibn ajiba ya kawo guda 101 ɗari da ɗaya ne kuma sai da ya musu fasali masu zaman kansu ya ce in an ce kalma kaza ga abin da suke nufi sai da ya kwashe baki duka ka san da haka kuma mutum yanzu idan ya yi inda kaga yanzu inda na karanta da tun daga fara ta zuwa yanzu ba istilahi sai kalma ɗaya ne kaf jam'ul kulli dinnan shine kawai a cikin istilahi amma ta ba ku fahimta ban gane maka kake ba gaba da kalma ne istilahi ko dai wannan kalma ne kawai in shine to nace jam'ul kulli shine hada haduwa tsakanin Allah da bawa ya zama ba ba muke tsakanin Allah da ba shine aljam'ul kulli in ba haka ba to me kai sai kai bayani tunda ni ban gane ko gidan ku ne ba gidan mu bane eh gaskiya kamar masu gida ko la ko da kullu min ba ko da kullu amene la la ta da kullu Eh, watul buyuta min abwabiha watul buyuta min abwabiha to tun da gidanku da sai ku bani me ma'anar aljamul kulli me ma'anar jam'ul jam'i wanda shine al-ittihad jihad shida kansa gashin da ya faɗa ruba gaba kaɗan yace fa hadhihi al-aynu allati fiha nunani nunu ananiyatihi wa nunu ananiyati al-haq wa idha nadara fi allahi nadara ayna al-haq ayna nafsihi in ya ga Allah to abun da ya ganna shi shine duk shi shi wajada fi ainil haqqi nuna ananiyatil haqq wa nuna ananiyati me ya za yake littihadi huma Wani akwai gurin akwai littihadi huma gurin ibnu a gurare ya fi hamsin yana yana kafa masu ittihad ululiya da littihad da ce Allah da bawa duk abu daya ne wallahi tallahi wanda bai yadda wannan sabawa shari'a ne ba shi ya sabawa shari'a ba yadda za kai ma zan haso muku inda aka ce laisa kamislihi shay'in ma dan ba Allah yake nufi izza sunna laisa kamislihi shay'in ma dan ba Allah yake nufi al insanu kamil ake nufi inji ibnu arabi a الأندلسي أشكي الفتوحات المكية to ina naka bambanta Allah da mutum akwai yanzu dama ya fi tirin kaga guri da nake kewaye mata kunna yanzu bari mu ci ga ananiya na gaba A kashe wannan ne da muke karanta yanzu yake wa bai baitu sani wa huwa nunani nunani ila akhir النون الأولى أنانيتك لأنك إن قلت أنا في هذا المحل وجدت عينك هي الكائنة إن ni. to yanzu zati ka mai magana kai ne mai magana ni kenan yanzu ni nake magana ko to zati yake magana wannan lokacin yace wajadta ainal haqqi hi al qa'ila kuma kai ne mai cewa ni kuma Allah ne mai cewa ni in nace yanzu ni kar mana sauna na fada to da ma abu biyu suka fada ni da subhanallah ta'ala Allah an shi ya ulugha sai ya ce fahiyar nunun fiha aina shine nunu mai zati guda biyu Zakin Allah da zakin bawa Ya ce wa amma nunu saniya fahiya ananiyatul haq shine abin da shi ake bance Allah subhanahu wataala haisu ma tabita wa in kaji mutum yana karata ko in kaji Allah yana cewa ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni to ba in kaji bawa yana bari wannan maganar kace wajadta fi tilkal kalima ainal haqqi hiya al-qa'ila wa ainaka hiya al-qa'ila Allah ne mai faɗi kuma kai ne mai faɗi subhanallah wannan gaba na farko kenan sai mu zo gaba ta biyu gaba ta biyu a safa ta 146 ku ji shafi 146 inda yake bambata tsakanin karin hasken na wannan ne الفرق بين البين والفرق عدم الفرق وعدم البين ba bambanci ba tsakani kamar yadda abu yadda busani ke faɗa ya ce ya Allah yana kuntata mu wannan kalmar baina yana kuntata mu a ce tsakani nan yana kuntata mu ya Allah ka cire wannan tsakanin tsakanin da kai ya zama ba tsakani ni kai kai ne to shine shi to yake faɗa nan yace wa hada al'atab al'atab shine ni'ima baiwa al'atab bil ba yace wa hada al'atab huwa gayat muntaha al-arab arab bil alif shine haja yace karshen muradin dan tarikan tijaniya shine wannan ni'ima wa muntaha matlabil abd shine karshen da bawa yake nema wannan ni'ima wannan ni'ima ne wannan da karshen karshen da mutum yake nema ne yace to muka gane ba shine fa inna hadha al-ataba huwa mahallu istihlaki wal bank shine farfajiyar a fitar da kai daga mutuntaka ka fita daga mutum ka zama Allah mutum wannan gaya ce wanda ana neman ta eh aya jawahir mana juz'i na farko babi na farko fasali na biyu in kana da fikri shafi 20 zuwa 22 yake cewa ai neman ilimin hakika wajibi ne akan dukkan dan kan tijariya to ku yanzu kuna boya ku ce wannan ba mu yan faida ne failo wani faida kana jin shehu ya ce wajibi ne kowa ya nema kai ba ka bin shehu ne a jawairu ma ne jinu ina farko babi na uku fasali na uku shehu ta jarce duk wanda bai yadda ya bi abin da yake faɗi ba ko kana da ilimi a gurin ka ya saba abin da shi yake faɗi ko kana da aya ya saba mun yake faɗi in baka bi shi baka kai kafarta dole ka bi shi baka zabi kwata kwata kai ba kada zabi eh yanda ka san gawa gaban mai wanke ta a juzu na biyu kenan kai ma haka kake tijaniya in shau ya fada ah, wai aiki fazinuhu bi mizani shar'i ma wa baka fa fuzuhu wa ma khala wa turuquhu zan zo gaban nan shau ya haramta a gwada magana kowane shau tijaniya na yi kuskure na ce wai kowane shau tijani a kowane mukaddam don a ce a tijani ba shau sai shau guda daya ne sai mukaddami ne shau tijani ya haramta shau a tijani a haɓa malam nan ba gidan Allah ne ba kariya fa malam nan ba gidan Allah ne malayaku sun fi mu yawa fa malam suna rubuta yaktubun wallahi suna rubuta kuma za a tambaye na sani akai na yi kariya me zan me riba ni rago ta yi kira jibi na zan koma garin mu domin amfani wannan kariya shehu tijjani ya haramta shehuntaka a tijjaniya ba shehu a tijjaniya yi na tambaya da tarika ce yanzu shi na bautin nan shi ne ya wai shehu na ce ka fadi ai ba shehu a tijjaniya sai dai mukaddami <laughs> ba shehu wallahi sai dai mukaddami ya ce shehu in an samu shehu a tijjaniya yana da fawon ya kawo sabon zikiri sai eh, zai kawo sabon wirdi zai kawo sabon wazifa zai iya goge wannan ya sa shi a gudun? shi yasa yanzu ba shau sai dai mukaddami ne ko wakilin mukaddami a wala misali ce haisu yaslubu al-abd min awsafihi shari'a, za zare mutum daga siffarsa ta mutum za a cire mutum daga siffarsa ta mutum sai zama mai wayal basu hil a talittisafi bil awsafi rabbaniya sai a tufatar da shi siffa ta Allah a dauke shi a cire shi a zare siffar mutum daga gare shi a tufatar da shi siffar Allah subhanahu wa ta'ala in an tufatar da zai zama yake wa yakunu aina al-aini sai zama zati guda daya ne sai wa ya yakunu aina al-aini sai zama zati guda daya ne aitu yanmahikul farqu wal bayn sanda za a shafe ba farq bambanci babu kuma ba albayin inda mustami ke bada kenan wannan bayin nan kuma babu kaga shi yace Allah ka cire shi kuma nan mu ya ma cire a bayin ka je ka duba wannan magana akwai ta ko dai kirkira mu kai gaba na na na gaba na uku ne ko bude shafi da saba'in inda ake cewa duk wanda ya karanta Allah ya kafirta duk wanda ya karanta Allah kafiri ne wani bata jana ya ce kai ni abun ya daure mun kai da Allah ka ragaya Allah ya ta wayar ka ragaya wannan wai kore irin fahimtar dan anti ne nayi wa wayar ma ne ce a tun ba gani a zaune ba shin gani a zaune kuma a duniya tunda kyamaran ka duniya ce take kallo kuma an waje wayan kira in akwai wanda ke ganin ba haka ba ko macara nake to me yasa za ku ne sauka wannan mutum da gidan manaku ne ba gidan hansu ba ne gidan su ne gidan su na tafi a gidansu na ajiya man wahada fakar alhada duk wanda ya ta Allah kafiri ne shafi 170 za ku rubuce ibn arabi yawa wannan maganan fashin baki sosai shi ka a cikin litan akhbaru halaj akhbaru halaj abin da mai suna akhbaru halaj bana tantance shafi amma tsakanin hamsin zuwa sittin in tafiya ta tafiya ma zan iya kunnawa wanda yana ga yana bukata ya rubuta wajen ko na tashi ya ce ina gurin akbar halaj yake cewa man farraka bainal imani wal kufri faqad kafara ka rubuta kawai na tashi a nan kawai ka ce ina gurin Allah ya zana na maka insha Allah duk wanda ya raba tsakanin imani da kafirci shi din kafiri ne yanzu ko na ga kuma musulmai ne a wani wajen jama'a kun kalla wani harafa bagara alhara wuce gaba masha Allah gaba na kudu za mu tafi akwai na ta hudu ko za mu tafi inda ya kawo wannan abin da muke karanta tun daga farko zuwa yanzu ba za ka ya gane ba in ba kana wa da tulwujudi ya ce duk wanda baya da bai fahimci me wannan ba ba zai iya gane me muke magana kan ta ba ya ka hadisin da duk duniya babu kuma duka duniya babu kuma irin wannan na yi challenging sau da yawa jawayar manisin da duniya duka babu ya fi ɗari ya fi ɗari ba wai akwai wani gudun tukunan mawudu su ba ba a a cikin mawudu'a din ma din babu to ya ka sai cewa wai la ta'alu ala allahi fi biladihi wa ibadihi wa inna man ala al ibadi ala ala allahi wa takabbara alayhi wana mala tun da kai teku na hadisi ka taba ji wani hadisi kwado <laughs> ne kai ba ya ce to hadisin da ya kawo ya ce wa kai ma fil hadisi taqiqu da ke cikin hadisin nan shine huwa ma kullahu awwalan وهو أن جميع المخلوقات مراتب للحق دوك حالتو واني غبان ينا الله إيه كوري كوا ناكي مراتب لنا تغبا استلاح جواهر المعانين إن يتي مرتبة يعني في جزئين والله هكا يكا نفي ولا رديعوا كونا ما كوي تتكي تتكي باكا نفي الله يتي واجعلونه من إباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين duk halitta wani gaba ne wani sashi ne na Allah subhanahu wataala Yaji taslimu lahu dole ka sallama ma wannan din fi hukumihi wa fi kulli ma kama fihi khalqahu la yu'arad fi shay'in thumma hukmu shar'i min wara'i hadha yutasarrafu fihi zahiran la batinan ولا يكون هذا الا arafa عرف وحده الوجود Allah akwai wala. yace wala yakunu hadha illa liman arafa wahdat alwujud ya ce wannan ba zai tabbata sai wanda ya fahimci menene wahadatun <laughs> akara makalla na bange oke na ashe na kano ne ba mai dubu nake ba na raka mai dubu nake ashe na in na mai dubu nake in nake gwange haka ko ya fahimci me nake nufi nan kano ne mai dubu tana ne tana ne mai dubu da dala haka oke haka ne haka ko to haka ko zan ubin na mai dubu shehun mu namu na gare mu da da ya ce wa da wujudi kafirci ne malam Allah ya saka ji namu har za sa nan mutane su ji sai sha masha Allah ya kyau shehu ya tabbatar cewa wannan abun kafirci ne to amma kuma gashi turmi a jawairin ma'ani wallahu alam to na kun ga na kana ina baka karanta nan shi ma din gashi ma ya fitar da wannan masalar a zahiri sai wanda ya fahimci wata wujudi to a shafi ta 186 yace alkaunu kulluhu huwa Allah duk halitta shi ne Allah 186 alkaunu kulluhu huwa Allah duk halittu shi ne Allah a ƙarshen mu karanta kenan akwai alkutubul jami wanda ne gificin Allah na'ibin Allah duk akin da Allah yake da shi ma yana yi shafi 17 juzu'i na farko kenan 17 shafi 17 shi alkutubul jami ne a cikin shamita shamita 23 Abdul Qadir Jilani yana magana a kansa shi ma kutubu shamil ne kutubu shamil shine kutubu jami duk aikin da Allah yana yi shi madan yana yi alkutubanatul kutubanatul uzma kuma a shafta 270 ne za ku samu a ka shafta 27 ne afwan za ku samu akwai makamun kutubaniya da yake magana a shafta 34 shi ma za ku samu akwai Allah ya bashi kutubaniya tul uzma babu tabbiyar kenan shafta da shi ma za ku samu insha Allah a takaice nake don don haka haka kawai na wuce sauran kuma inda yake cewa annabi shine ran Allah to yanzu sai ka tambaya to me amfani wannan magana me amfani abunda ko kaji ba daɗi ba me amfani wallahi ya da amfani ba don mu muke wannan magana ba Yanda suke cewa abun a littafi babu suna da bambanci da 'yan hakika abin suke faɗi su suka sa kansu babu a littafi don faɗin su nan ne muke cewa akwai a littafi kuma su ne 'yan asali na tijaniya ba wanda yake boyewa ba baya faɗa wanda yake tabbakawa yake shi ne dan asali dan cikin gida akwai a littafi in gaya muku jama'a billahi da la'ila a gairu ba ku abin na bashin rantsuwa ban samani akwai wani kafirci a duniya da ake yi da ban santa a tsofanci ba ne ban sani ba wai jiya aka tura wani bidiyo wani yaro a nan bauchi yake cewa wai kana ya kacewa christian happy christmas na ce to me abin mamaki a ciki me abin mamaki a ciki na karanto muku inda aka ce annabi ya Allah ne in karanto muku bari in karanto muku me abin mamaki a ciki me abin mamaki a ciki wanda ya yada annabi isa Allah ne in yanzu ya fure wani abu akwai mamaki a ciki ne Allah ba mamaki ko kadan akwai al-isra ila makamin isra son littafi kenan na ibn arabi rubuta al-isra ila makamin isra eh ba ka so ka sai haka ko kai madan bida ne shirin ba ba haka ba ba ya sai sai ka in ba shi madan bida ne nan ba al-isra ila al-makam isra na ibnu arabi aw kitab al-mi'raj muhyiddin ibnu arabi mutan yake cewa fara'u asba ar-ruhi lamma anasu jisman turabiyan bila arkan fabalalahum lahu isa al-mujtaba ruhan bila nafs wala jisman sanda su suka harare sama'in ruhu suka harare menene ruhi suka fahimci menene ruhi kaga yanzu sun mafi fahimta mai ruhi suna ruhi mai sarki ko lamma anasu sanda suka sa kula suka bi diddigi sai suka fahimci menene ma'anar ruhi suka ga jisman turabiyan bina arkan jiki ne na wanda aka yi da turbaya mutum ne gashi na yana yawa cikin mutane ko annabi isa eh ba tare da wani arkan ba ya ce babada da suka kalli me ma'anar ruhi da suka kalli annabi isa Babada da sai ya bayyana gare su lahutu isa allantan annabi isa wanda ya da annabi isa nan wani allah ne in yayi yi happy christmas akwai wani mamaki a cikin mana? a jawahiru mai juzu'i na farko shauki janta duk wanda ya bauta komai a duniya ko kai su jara ma komai Allah ka yi wa to idan mutum ya je yawa na bisa su jara ya yi laifi tunda ya ce duk abun da kai su jara, duk abun da ka bauta a duniya cikin halittu ka ga Allah ka yi wa don shi ya tajalla jiki tare da wannan abu to me laifi kiristoci shine kawai a cikin fususul hikam fasti na 25 zuwa 26 ko bakwai tsakanin nan akan taslis yake magana shi ibnu arabi yake cewa illan illan kristoci shine kayyade wanda suka yi da uku shine laifin su da sun sake kowa nan shi ga kankan wuce gurin amin to yake cewa wannan inda yake magana akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shafi ta 239 239 النسخة كتب دار الكتب العلمية 439 دار haya 931 yana magana hakikatul muhammadiyya hakikatul muhammadiyya a jawahirul ma'ani ya fi guri goma shi ta jana magana kai kuma duk yana nufin hakikatul muhammadiyya Allah ne bari ku ji bari ku ji ma'aiki da Allah yanzu ba kuna wannan magana kuma wani mai ba ya zama Allah ba balle ma'aiki ba cewa ya ba ma tajallin da Allah zai yi tattare da halittu da wanda zai tare da ma'aiki to daga ma'aiki ya fi fitowa fili sama da sauran halittu saboda tunda shi ashraful halki ne okay to yake cewa yana mukaddimati na farko akan wata salati yake cewa wa ashhadu anna sayyidana muhammadan sirru zatihi wa ashhadu anna sayyidana muhammadan sirru zatihi na shaida shugabanmu ma'aiki sallallahu sirrin zatin Allah wa ruhu hayatihi wa ruhu hayatihi ruhu hayatihi wa nuru mir'atihi shi nake fada wai da yawa da zuma nake jiware wai a wai satul fati ai ba laifinta ba lafazin lafasin ta bane laifinta laifinta shine an an mene an fita ta akan qur'ani an ce qur'ani dubu shida tukunna zai zo da ta zuwa ci daya da Allah mara an baka sai ba bara kai shiru ba ko ba ka tambaye na sama da kai ba wa ya gaya maka laifin salatul fati shine wannan wa ya faɗa maka wa ya faɗa maka ne so da yawa nake magana billahi azim ba shi ne laifin ba kadai kawai salatul fati da wanda ya isa yake maka cin karkace shi ya fassara maka alkhatim lima sabaka a fassara shi wata jami ina zuwa wanda ya sai kace ya fassara maka alkhatim lima sabaka fassara shi wata jami kawai ya fassara maka sai ya kama ka babun tajallil mir'at ma'aiki da Allah ba mutum shine mutum ya gaban madubi idan ka sai ga wani me zaka kalla to amma ya hakika da majas ne mana na ainihi da kotokofi ne yayi ba haka ne ba wanne ne na ainihi kai da ka saya wanne ne kotokofin na cikin to shine annabi da Allah shine tajallul mir'at kai saka ka fasara mu wannan Ba ka zo babu tajallul mir'at ba wallahi baka haihu ba wallahi karanto malam gani ba muna nan a Kano ba ma bar Kano ba nan sai ka ruwan ta jana ya zaka ce wai ba lafiya ba lafiya da fuzzanta a cikin na fatwa kadansiya na fatwa kadansiya shine da yawa daga abubuwan da shukun yake faɗa in ka kasa gida ɗari wannan yana bayan wasu abokan karatu sirri akwai tashi mai suna da fatwa kadansiya abubuwan da shukun yake faɗa in ka kasa gida ɗari gida saba'in a wajen ya ɗauka gida saba'in a nan ya dauka to wannan gaba da yake cewa annabi shine ran rayuwar Allah to a ciki a nafatul akadasiya shabika 171 ya karkashin kalmasa wa kalimatuhu alkaha ila maryam da annabi isa kenan ko yace fa huwa ruhu min haythu lahu wa kalimatu min haythu nasut ce shi annabi isa ruhi ne a babin lahutu kalmar ta babin nasutu sai ya zo shabita da ribira goma sha shida ya ce annabi isa ruhi ne ruhu isa huwa Allah ruhin annabi isa shine Allah yanzu da Allah karwa na magana mana magana kafare me bambanci a safa 172 yake cewa annabi ruhan huwa Allah annabi a ruhi Allah ne wa zatan nasut a zati kuma mutum ne a zati sa haka mutum ne amma a batinin sa ta ruhi Allah ne to kaga yanzu muna kana magana ma akan ba na ji wani ba ke ba yake bara wai wai wai har sun wata wai a haji annabi a yanda Allah ya ajiye shi sai yake cewa to wai ku gaya mana to a ina Allah ya ajiye shi mu don mu ajiye shi ina ne daidai inda Allah ya ajiye shi don mu ajiye shi that mean kenan me ba inda Allah ya ajiye shi kawai sake ba kai ne ba in kana bambanta ma annabi da Allah yanzu kai kana zama kamar wani abu ne ba sa bukatar ka bambanta ma'aiki da Allah to ma'aiki halitta ne na Allah mafi ɗaukakan halitta amma Allah shi shi mai halitta ne in Allah ya ga dama zai halicci irin ma'aikin dubbai wa ma zalika ala Allah bi aziz kawai bai yi bane mai halitta da wanda aka halitta ba sa zuwa daidai la sauya ne abadan ba sa zuwa daidai kwata kwata to gurar da yawa ne shi ma ya kawo wannan gaba gaba ta second to the last gaba zo kusan na karshe shafi wuta 130 ta ɗari da talatin kenan inda yake cewa arifi da Allah in ka gan shi zatinsa kaman zatin Allah in ka gan shi kaman Allah ai a jizu na biyu inda yake tambaya alfikini menene yake cewa da zara ka gan shi kai ka ce Allah ne in ka gan shi to zaka ce Allah ga Allah yana suka kama da Allah aiko ba shau ibrahim ya faɗa ba Ya ce man rahana shayha fa qadara arabul ya ce ba ya faɗa ba duk wanda ya ga shau tijan ya ga Allah fa inna shayha mazhar zati rabbi wa ainul aini ainu abin abbas ce ai shau tijan shi mazharin zatin Allah mabayyanar zatin Allah kawai zatin ne in yasi amma din hakikanin Allah ne zatin ne ga shau tijan amma hakikanin Allah ne haka in yasi ya faɗa haka Allah Ibrahim ya faɗa to a cikin tawahir ma ne inda yake cewa bafta hukun abaftuhu sam ahu ila aka yace yashhadu al-abdu bi nafsihi quwwata ilahiyya mutum zai ga a jikinsa karfi irin na Allah eh, quwwata ilahiyya akwai fasara guda biyu nan da suke su sa za su ce a ah, kuwa ilahiyya ma'anan kaman karfi ne daga Allah ba wai karfin Allah ba karfi ne daga Allah wallahi tallahi ba to bari mu mutum bari mu je gaba tukuna yace kuwata ilahiya karfi na Allah ne yake ji yace ka annahu huwa zatul muqaddasa ka annahu huwa zatul muqaddasa kaman shine mazati mai sarkin Allah kenan kaman shine yanzu kalfar ka annahu wannan kafun ne da larabci dan Allah ba shine kafin bi ba ka annahu huwa zatul muqaddasa yace bi jami'i sifati duk sifarsa kaman na Allah wa asma'iha duk sai sunayensa kaman na Allah kama yace ka annahu huwa amma walaysa huwa kaman Allah ne amma ba Allah bane sai da Allah to me ma me wai kaman Allah ne amma nan ba Allah bane to ba Allah ba amma kaman da ka faɗa manin a wajen mu babban laifi ne kamantawan ma da kansa ko ba ba Allah ba kamantawan wallahi bar Allah a gefe subhanahu wa ta'ala idan ka kamanta wani ma da annabi za mu fara da kai Allah wallahi mana kamantawa kawai da ka ce kaman annabi a cikin littafin fatuhul bari na ibnu hajar ya kawo da suka yi kama da annabi wato kusan goma sha daga yan abuna yan gida ma'ana yan eh, abuna yan dangin gidan mu dangin gida eh, da wanda annabi gini bai rasu amma ke ba ya kawo lissafin na ga zai kusan goma wanda suka yi kama da annabi amma a wani janibi ne fa duk duniya Allah bai halitta wanda yana kama da ta koyi na ba a taba halitta ba wallahi babu amma jawahir mani juz'i na biyu babi na biyar kenan ko fasali na gudu sai ta ce wai shari'a harin ka yace in ka ji sai yana magana sai kai ka tana mini yake magana <laughs> ma'aiki ba ya da kama malam wani yana kama da shi a tafiya kamar na fatima radiyallahu anha aka in kaga fatima tana tafiya kai ka ci ma'aiki ke tafiya eh akwai wannan kaman kaman jabir yace kana kama da halitta ta da hali kaga halitta din ba wai halittan gaba daya ba na wani gaba ne to kamar yana kama da ma'aiki haka ali ibn abi talib a wani gaba yana kama da ma'aiki akwai su da yawa amma ga wani da zan kai kai ka ci annabi ne wallahi tallahi ba halitta ba wallahi ba halitta ba Kulikta hulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kada kulikta kama ta sha'u mala duk wanda ba ma'aiki ba in ka kare kallo sai kaga gyara jikinsa duk wanda ba ma'aiki ba har abubakar da siddiq in ka kare mai kallo sai kaga da an yi kaza amma ma'aiki wallahi ba wannan din wallahi ba wannan din hulikta mubarra'an min kulli aibin kaga sama kaga baya kaga gaba ko ina ma kika ce da kaza a'a ba da ma yake mu shine wai ga wani yana kama da shi mutum a Morocco mai shayi magana ta karshe a nawa eh. Okay. eh, ok gabana na na biya ne in kawo na tara tukuna sai in rufe a kanta eh. akwai ma zan yi sukuwa fa ku duba shafi 165 shafi 165 inda yake kore tauhidi ya tabbatar da shirka ya ce me ma'anan inna Allah la yaghfir an yushraka bi me yayi tukunna asali ma kalmar nan mai yabo ne in ji shautar jami ka taba jin wannan gudan jawari ma <laughs> eh ai eh, mana malam kalmar nan ma wai inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi da kansa din yabo ne nace to malam eh goni ba goni kenan so aka maka Allah to bari ku ji ga gurin yana magana ga ku ji yana kashe kashen tawfiri sai da ya koma la tas tukun sai ya zo wannan gaba ya ce ya ibadi wannan hadisin kudusi ne ko hadisin jawahiri bani ne a <laughs> ah, eh jawahiri ko ya ce wai Allah ya magana ya ibadi fi ma zawa hattumuni wa bi ma zawa hattumuni eh da me kuka kare ni kuma don me kuka kare ni kuka kare ni ne tijani ba hayyakallah ce wa man da tadalakum tauhidi me yake hukunta muku kada ta na ne fa in kuntum wahattumuni fil mazahir in kun kare ta ne a bayi a mazahir abin da yake bayyano a duniya haka kawai shi har kararo cewa ya ba ka cewa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wai a haka ne har kararo ka gane tauhidin Allah in haka ne ce fa antumul qa'iluna bil hulul ko ne masu hululiya subhanallahi iya dai kawo yake wal ka'il bil hululi ghairu muwahhidin li annahu asbata amrayn harun wa mahan wa duk mai hululi ai bai tabbatar tauhidi ba dan Allah mai hululi a ma'aunin mu abu biyu ne kaman mu ce misali aljani ne ya shiga jikin mutum ya ciftar mutum daga hayacinsa yanzu shi aljani shi ke control jikin mutumin ba haka akwai haka ba to hulul shine Allah yayi shi Allah da kansa zatan subhanallah sai ya istigraki a zatin bawa sai ya zo ya ga duk abin da bawa yake Allah ne yake duk da bawa yake fari Allah ne yake fari hulul to yanzu anan yanzu abun abu biyu ne ya zama daya ko daya ne ya zama biyu a inda su suka faɗa abu biyu ne ya koma ya zama daya ko daya ne ya koma ya zama biyu a wajen su idan Allah ne ya yi hululi a jikin zakin bawa to yanzu biyu ne ya zama daya ko daya ne ya zama biyu <coughs> eh biyu ne ya koma daya eh mana tunda zakin Allah ya yi hululi a zakin bawa a zakin biyu sun haɗu guri daya ai abu biyu ne ya koma daya shine hulul da mu muke magana kenan fa amma shi yace wal ka'ilu bil hululi ghairu muwahid duk mai akidan hululi bai kare ta Allah ba me yasa da an asbata amrai ne kaga na juya lamarin wai shi ya tabbatar abu biyu ne akwai hal akwai mai shiga akwai mahal akwai inda aka shiga kaga ya kokofsa mu kuma haka muke faɗa fa shi kuma ya juya to cikin wannan magana da yake ya zo gaban inda nake magana inda ya kore tauhidi ya kore kaga nan ya kawo tauhidi ne sabatu muta'al muta'allimun bayan al tauhid wa ma samma ila al ma'lumat aw al mawjudatu fa in kunta la ma'lumun wala majhulun wala mawjudun wala ma'lumun huwa ayin tauhid idan ka zo ka tabbatar cewa ba abun da aka sani ba abun da aka jahilta ba abun ke samun me ba abun da ba samun ba to wannan shine tauhidi ba abun da ke samun me ba kuma wanda ba samun me bane to wannan shine tauhidi sabon aiki sai ya ce ma za mu da sai bi nafsi ma alimta anna fi taqsim al-ma'lumat man yakbulu hadha al-wasf wa kad dahala ta taqsim al-ma'lumat fa ayna tauhid fa ya ayyuhal al-muwahhidun yana kira ya ayyuhal muwahhidun istadrikul galat ku harori da kuskuren yake yake fa ma samma illallah ba wani halitta duk Allah ne kun ga wannan rubuce mana to ga inda yake jinjinawa mai mushriki yake fa in kana ahlu shirki la yughfaru lahu a dai wannan shafin da nake karanta idan har mushrika ba musu gafara fa bi haqiqatin ma nalu zalika lianna law ghufira lahum ma kalu bi shariki wannan me ko tana da shi da kone idan me shirka a abu abu abu da ka mera shi biyo mana ai shirka in ka mai da ya to ba shine ba in ka raba wannan bawa ne wannan da Allah ne to ka raba abun biyu ai shine shirk shine abu ka hada ka raba ya zama biyu shine shirka a wajen shi mu ko wajen mu shirka shine abun da Allah kare yake don ta kawo ka hada wani su zama biyu aikin Allah kuma wani ma yana yi ya zama biyu shine shirka ba shi kuma a wajen shi ba haka bane. abun da dama daya ne dama da mutum ayyadda mutum abu daya ne kai ka zo ka raba shine shirk kaga na jirka yake yake fahim kuta fayina fa'ina ja'ahum shaka wa hum bi hadhihi al-masaba to ta ina shakawa ya zama bayan wannan farfajan tasu ne yace wa inna adaman maghfirati fi haqqihim sana'un alaihim rashin gafarta musu jinjina musu ne wallahi abubuwan fadin ba za su kare ba mala karkare kawai karkare kawai a juzu'i na biyu babu na biyar mala fasa karewa ba wallahi sai in ko kwana ka gani yana ba fara rike don yana da so a kai na mamala Allah akwai a kai na bari na kai na kawai a juzu'i na biyu babu na biyar fasali na biyar Shauti jani ya ce aka tambaye shi akan sunayen Allah da harfofin Allah da ake samu a cikin littattafan sufaye shin zai amfani mutum musamman a wajen shazliya zai amfani mutum sai ya ce duk sunan Allah wanda aka samu littattafan sufaye kasarabin biqi'atin sabu zam'anu ma'a yace kaman kawalwal ne yace sunan Allah ba kaman kawalwal ne yanzu bari in ga muku wani abu ba da yawa suna cewa wa ai tarika ta gina cikin kan istighfari da hailala da salati ne ba haka kan gina ta ba to a matsayin wannan din a matsayin far'u ne ko a matsayin asul don ba a gina akan far'u ana gina akan asul ne shi hailalan a matsayin asul shi kuma shine idan ka furta tukuna zaka shiga musulunci din hailala wanda yake ba musulmi ba zai shiga musulunci ba sai ya furta kalmar na kafin ya shiga ba to a lokacin furta wasa menene asul ne ba far'u ba ne to bayan ya shiga idan zai a matsayin addu'a asul ne ka far'u yanzu yana yi ne don ya shiga ko don karin lada to kai naka da kake addu'a da kake magana na ya shiga ne ko na ya karin samun ɗaukaka da lada gurin Allah ne wanne ne wannan hailala in far'u ne to ya zaka ta kanta aka gine suna cewa to me laifin hailala din me laifin salati me laifin a malam kar kai mana irin haka da nan bari mu tambaye ka idan mutum yana kan akidan nakshabandiya ko kandutiya ko badawiya ko nakshabandiya ko garkakawandiya ne ko me ɗaya kowace hadith akid ana kai idan zai tashi daga wancan akidan ya zo tijaniya alhali na wazifa a can a wancan tarikar yana da wazifa ta wancan tarikar yana da wirdi ta wancan tarikar yana da salati a wata siga ta wancan tarikar amma yanzu yana so ya shiga tijaniya tun da a wajen ka salati ba laifi ne a kowace siga hailala da sauran ba laifi ne yanzu barin ta zai ya ɗauki na tijaniya ko shigara ita zai tijaniya gaya mana ko ya hada duka biyu ne kan malam tamba mai dadi wallahi kallah in dai kuna maganan <coughs> halala ne laifi a ba laifi muke magana ba wanda yake kan cikin wancan tarikan da zai shiga tijaniya barin wancan halalan zai iya dauki naku barin wancan salatin zai iya dauki naku barin wancan istighfarin zai yi dauki naku ko ya shiga ita cikin naku a juzu na farko a jawahir ma'ani Sheikh Tijjani ya ce duk wazifa da wirdi da yake cikin wata tarika daga Allah ne daga ina daga Allah kuma shari'a ce bayyananniya amma a hakan ma ba a shiga da ita tijariya sai mun baya malam sai mun tambaya kun san wani abu jama'a kun ga inda a ce akwai abin da zai jara qur'ani da taura ne matsayin da attaura yake da shi bayanan kusa mana. a rubuce daga alkalamin kudura aka saukata ita a yau ba ta aiki a duniya kuma idan ka ce za ka yi aiki da ita za ka kafirta wallahi eh to ina ga wanda ba alkalmi kudura ne ya rubuta ba kaga shautin ya ce dole za ka ajiye ta duk da amfanin su duk da daga Allah ne za ka ajiye su ka dauki to a jawahirin ma ne ku bude darul fikri juzu ina farko babu na biyu shafi 22 zuwa 23 shautin jan ya ce tarika ba ta bukata mustahsana tarika ba ta bukata bid'a hasana to me yasa addinin Allah din malam suna so ka gane wani abu su wajen su akwai bid'a hasana a musulunci ko amma a tarika ba bid'a hasana to me yasa da aka kwace shari'a su su masu gaba kuma kaga yanzu hailalan ma kagan kashi karata ta zama bid'a hasana to baraka ka shiga ita ba istighfar baraka ka shiga don ka shiga ta zama bid'a hasana Baraka ka shiga ta kuma kaga ba shaudun kare ka bid'a hasana ba sai mukaddami ko to wayo ne mana ce kaza ne bida ce hasana wannan ma bida ce hasana imam ahmad ibrahim ya kwada shafi ma ya kwada bida hasana dan Allah ya yasa to tana shiga musulunci amma ta shiga tarika why me yasa ba ta shiga tarika ita tarika tana matsayin da ta fi musulunci ma eh don ba ta kaban wallahi bida hasana kaka duk ingancin ta ba ta shiga malam amma me yasa addinin Allah ka a cikin littafin buɗe musafi ne nake karantawa ko a a tafkatu auliya nake karantawa wani wali ne yayi bayani irin wannan akan ganin annabi ya ta bayani in ka gane ya mafarki shine ka kalla in ya ya maka komai shine ka dauka bai wani daga Allah kyauta daga Allah in ya ci kaza kai kaza kaje ya ta bayani sab wani ma almajin yana sauraron sa sab dama aka cewa in mai mai in mai gaya ma ka ce ne ba wawa bane ko ya ta bayani sab sai da washe gajiyar almajin ya zo ya kara masa lafiya kai bayani akan gani an da mafarki yace kwarai kuwa kuma kace duk na gaya maka shi ne yace kwarai kuwa ni jiya na tare yau bayan mun tashi a karatu na ga shi a mafarki shi ka kalla ka ga shi bai shi shi ne shi ne kuma yau magana ya alhamdulillah ya magana ba ka gama komai Allah ya datar da kai me ya faɗa maka ya ce da ni ya aurar mun yarka yace kari ya kake baka kalla سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. طيب الله يسعدك خيري. وحدة الوجود ووحدة الشهود لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كله كشيء واحد وأن الكون كله كشيء الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود واضح لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كله كشيء واحد وأن الكون كله كشيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود ووحدة الوجود طبعا كفر والشرك خروج عن الدين لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا والجيبوم وغيرهم من المستشرقين أما يحدث الوجود إن صوفنا فديتة تبين أنها فديتة يوم يقول الله المستعان مريبا مو مغفى Allah subhanahu ta'ala ya saka wa Sheikh Ahmad Sheikh Ahmad dama mun so mu yi bayani amma mun so sai ya yi magana mutane su gani ana ce mishi makaninki na jawahirul ma'ani masha Allah tabarakallah komi baiwa ne daga Allah subhanahu ta'ala kuma kyauta ce Allah ke bayarwa yanda ubangiji subhanahu ta'ala yake jarraba mutane da masu banna haka ubangiji yake tana da dakarun mazaji wanda zaka ga suna kare addini wanda zaka ga duk mai hankali yan kalle su ya san haɗi ne na ubangiji subhanahu ta'ala kuma taimako ne da agaji na Allah subhanahu ta'ala Allah ya saka mishi da alkhairi a kafin mu je wajen malam Sheikh Muhammad Thani ibn Hazm Allah subhanahu ta'ala ya saka mishi da alkhairi akwai littafi na malamin mu Sheikh malam Murtaza Kabir An-Na'isi yana tare da mu littafi ne sunan shi Al-Athath بجمع القصائد الثلاث في عقيدة أهل السنة والجماعة littafi ne masha Allah tabarakallah mai kyau na dan leka shi kasidodi ne masu daɗi wanda malam ya ɗauki su ya musu tahmis abinda ake fi da tahmis shine ka ɗauki baiti ɗaya ka ƙara mishi baituka su zama biyar duk baiti ɗaya ya zama baiti biyar sai a ce mishi tahmis wannan yana amfani a wajen faɗaɗa bayani da kuma ƙawatar da kasidodi da kuma ƙara tallata wasu kasidu wanda la'allu mutane sun mance su wannan littafin an kawo shi ana saida shi da ɗan kuɗi mai sauƙi don mutane su mallaka ɗari biyar yana hannun 'yan agaji haka kazalik muna tunatar da mutane taimako da ake ba masallaci da kuma taimako da ake ba 'yan agaji domin kowa ya san harka ta agaji harka ce wadda ita kanta taimako ne wanda matasa 'yan alkhairi 'yan albarka suke taimaka addinin Allah subhanahu ta'ala inda kowa ya san cewa harka ta da'awa mu wanda muke da'awa kowa shi yake kokarin abin da yake yi wannan malaman da kuke gani da yan agaji da kaza ba wanda ake daukar nauyin shi duk harka ce ta taimako wannan kuma wani takdiri ne na ubangiji subhanahu ta'ala domin idan ubangiji ya so ya ba mutane lada yana toshe hanyar wani neman taimako ma Allah subhanahu ta'ala ya sa kai da kuɗinka kai da ƙarfin jikinka dan ka samu lada guda biyu domin lokacin da za a ce wani yana taimaka ma kana yi da ƙarfinka ka ga ka ɗaya amma lokacin da ka sa kuɗinka ka sa ƙarfinka wannan taimako ne na Allah subhanahu ta'ala duk da ba daɗi ana wahala amma tsari na ubangiji subhanahu ta'ala Allah saka da alkhairi za mu ba malam Sheikh Muhammad Thani ibn Hazm ya mana ta'liqi akan abin da malam ya faɗa Allah saka malam da alkhairi jazakumullahu khair الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah كن سركي لما ya ba mu dama haɗuwa masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da kyawawan sunayensa da tsohofinsa masu kamala ya gafarta masa ya shi kansa Allah ya sa ya huta ‘yan uwa Malam Ahmad ya gama karatu sun kallafa mana in yi ta'aliki ne amma me ya kamata ma in ce duk abin da ya kamata a faɗa an ji abin da ya rage mana mu 'yan uwa bayan abin da muka ji mu tsaya mu rike tauhidi da kyau mu rike sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarfin gaske annabi ya yi ishara ya nuna mana yadda za mu riƙo da sunnarsa saboda in baka mata riƙo mai ƙarfi ba mai kyau akwai wadda kuɓuce maka mai annabi ya ce abdu alaiha bin nawajib ku riƙe ta da manya-manyan haƙoranku haƙori ishara ne na riƙo na gaske yadda ba za ta kuɓuce maka ba wannan zantuttuka da kuka shi na yanzu da suke kumshe da kafirci raina Allah Allah da bawa mai ya kai munin sa cikin shara musulunci kai yanzu mai irin maganganun nan ne zai dinga tuhuma ahlus sunna ahlut tauhidi wal aqida da cewa mujassima ne ai kuna jin suna faɗa cewa wai mu mujassimai ne masu jikanta Allah masu mai da Allah mutai a yanzu me aka mai da Allah cikin jawharul ma'ani eh a cikin jawahirul ma'ani akwai inda Ahmadu Tijani ya nuna cewa jinsa da na Ubangiji Allah maɗaukakin sarki daidai ne iri guda ne kaji yi na biyu malam Ahmad ya ce jinsa da na Allah guda ne shekara nawa ahlus sunna suke yakar irin wannan tunanin don su tabbatar maka da abinda alqur'ani ya tabbatar na cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wani yazo ya ce jinsa da na Allah ɗaya ne har misali fa yake bada fa cewa jinsa kama tasirin maganganu baya baya masa tasiri a cikin jin da yake yi kun fahimci magana wai masu magana da yawa ne yare kala-kala ne kuma za su yi magana a lokaci guda a duk faɗin duniya wannan abin yana tasiri a wurin Allah ta yadda ba zai iya tantance abin da suke faɗa ba zai yi ba zai yi ba saboda Allah shi ya halicce su shi ya ba su ikon yin magana yana jin su yana ganin su jin Allah maɗaukakin sarki ya kushi duk abin da ake ji kuma luga da yin magana lokaci guda a duk faɗin duniya baya tasiri yadda zai rikitar da ubangiji ba zai iya fahimta abin da suke faɗa to shehu tijani ce shi ma haka jin sai ce a ya wuce ba wannan kafirci ne arnanci ne wallahi to irin waɗannan ne za su ci ahlus sunna mujassimai ne suna kamanta Allah da mutum kai akwai akwai wata sifa da za ka badawa ta kamanta Allah da mutum kamar ka ce jin ka irin na Allah ne? Allah ke shi muka. A cikin kashiful ilbas, an faidatul khatimi abil Abbas na Shehu Inyas. Akwai inda Inyas ke cewa, ganin aba yazid al-bastami ko abu yazid al-bastami so daya ya fi ganin Allah so dubu ganin abu yazid so daya ya fi ganin Allah so dubu kada Allah wannan mutanen Allah na da girma a cikin zukatarsu eh to jama'a ku sani tijjaniya da kuke ganinta ta wadda take cikin littattafai a ilmance wallahi ba ta da bambanci da abin da ibn arabi at-ta'i ya zuba a cikin littattafansa na kafirci da raina Allah babu bambanci wallahi irin kafircin da ke cikin tijaniya irin shi ne da ke cikin littattafan ibn arabi at-ta'i sai dai mafi yawan intijaniya galibi mabiya ne jaye da su ake ba su san abin da ke cikin su. uzurin da za a iya ba su kenan amma suna shi ana ta faɗa ana ta maimaitawa dan duk abin da aka gaya maka ka fahimce shi ka gane shi to ka san shi Allah zai kama ka akan shi yasa wajibi ne ka ta tijaniya dole ne ka kita ya ke buga misali ya ce don ya fito da abin fili sai abu ya da ya wuce sai wani mutum ya kalle shi yana kallonsa sai faɗi ya mutu sai aka tambaye sa to me yasa wannan mutum ya mutu sai ce ai a wannan lokacin Allah ne ya bayyana a jikina Allah ne ya gani ya ce kamar yadda annabi Musa ya yi mi ya suma yayin da dutsen ne ya tarwatsi annabi Musa bai neme ga Allah ba eh me annabi Musa ya ce ma ubangiji sai arini anzur ilaik arini anzur ilaik Allah ya ce mishi lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin sai ya ce ai lokacin da kaga wannan mutanen ya ga abu yazid ya faɗi ya mutan nan Allah ne ya shiga cikin abu yazid da ya gansa sai ya faɗi ya mutu irin yadda annabi musa ya suma da wannan dutse ya tarwasa da wannan magana musulmi ya gaye ta wanda ya san girma Allah ya faɗe ta ba zai taɓa faɗi ta Malam Ahmad ya yi bayani game da cewa akan shigar da bid'a hasana a cikin addinin musulunci amma ba ta shiga cikin ɗariƙa wataƙila suna ganin tsarkin ɗariƙa ya fi tsarkin musulunci to ai abin da in ya faɗa a cikin riyadu tafsir nashi ya ce ya fi sauƙi ka yi ridda a musulunci sama da ka yi ridda a tijaniya ya fi maka sauƙi ka yi ridda a musulunci sama da ka yi ridda a tijaniya wannan mutane fa ba musulunci suke ba fa wallahi ba musulunci suke ba shi shehun ya sani mayaudari ne ina da shehu Ahmad Tijani in yaskin ma ya san shi mayaudari ne duk wasu wanda suka biyo bayan su makamantan su da suke nuna girma da dokaka a cikin ɗariƙun su wallahi sun san makareta ne mayaudari ne amma sun san ba gaskiya bane suna yi ne saboda wannan matsayin da suke samu girmama su da ake ana ba su kuɗi su ne masu halin gari bayan yana da wahala kaga shehun ka a talauce saboda suna cin amwarin nasu bil batil da manya-manyan kaya da manya-manyan ramuna, ɗariƙar ta su ma ba su santa ba in ba haka ba mu a matsayinmu na ɗaliban ilimi ƙanana mun sani mun yi yaƙini wallahi in dai rantsuwa ba za mu yi kafara akan ta ba mu fi su sanin littattafansu su da su karama littattafan ke ciki mu kuma karanta su muke yi bibiyar su muke yi kuma wallahi saboda su muke karanta su dan mu ga wani irin dauru za mu bada wani irin taimako za mu iya yi ta hanyar samu waɗannan mabiyan da ake kwatanta musu cewa ɗariƙa ba komai bace ba illa hailala da salatul fatiha ba ana yaudararsa da wannan shi yasa muke karanta su mafi fi da tattaban su amma yau da rashin kumiya sai kaga wani ya fito yana cewa hada suna su ne mujassamai su ne mujassamai saboda haka ne insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu bibi littafin madatai awasul muhammadiyya ko al awasul muhammadiyya min al qawasil wahabiyya kamar da ya rubuta za mu bibiye shi maga abin da suke tuhuma a hadis suna da shi na cewa mujassimai ne gaske ne ko ƙarya ce kuma hanya tana buɗe da duk wanda ke sanya ja tana buɗe kamar yadda malam Ahmad ya gaya mu yana shirye a shawarar ma'ani ko da yaushe ka tantabe shi ko da yaushe ka tantabe shi a haka duk abin da suke dangana ma hadis sunna ibn taymiya kaza ya ce ibn taymiya ce wallahi duk ƙarya ce wannan littafin da ya wallafa ko wallahi duk ƙarya ce galibin abin da ke ciki zunzurutun ƙarya ce da jahilci kawai insha Allah mu gobe za mu faɗa a warware su kuma abinda Malam Ahmad ya faɗa yau dan Allah wani ya warware shi a cikin su kowa ya sani da ta ci ta sai da muka shiga a pejin nasu kowa ya gani muka iske su a gidansu muka ƙalubalance su muka aje ajiyar da ba su iya ɗauke ta a gidansu mu su zo gidanmu su gwada su zo su jarraba su zo su jarraba su gani wallahi ba za su iya mu ba mu bin wani malami ɗari bisa ɗari cikin dukkan abin da ya faɗa ba manhajin halin suna ba ne wanda muka sa gaba muke biyarsa ɗari bisa ɗari shine manzon Allah ma'asumi ne manhajin addini ma'asumin manhaji ne babu kuskure a cikinsa muna karanta littattafan aqida Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Mahmud ya karanta kitabut tauhid ya karanta al-usulus salasa ya karanta kashf shubuhat duka ya bayyana su ko mutane sun fahimce su ko ba haka ba su su yi haka su bibi littattafan nasu ɗaya bayan ɗaya su karanta ma mutanensu kuma kaga mu abin da ke cikin kitabun tauhid da duk littattafan ibn abdul wahab da ya yi akan tauhidi da aqida da muke bi akai yau da ibn abdul wahab zai dawo a duniya ya ce kai ni fa littafin nan da na wallafa na kitabun tauhid da usulul salasa na daina na jaye. ba abin da ya dame mu da shi jaye mu gaskiyar muke bi da ka san ba zatin shi muke biya ba abin da ya faɗa ne ya dace da daidai shi yasa muke dai kan daidai da zai da ya sake ra'ayin muna a kai saboda gaskiya ce kai kuma yi ma ka haka ka gani ka yi ridda wallahi shehu ko magana ya kawo ka kawo aya ka ɗauki magana ta aya da hadisi kamar ta ka yi ridda a ɗari wannan addini ne yan wa kan cika ku da surutu lokaci yayi abin da muka faɗa daidai ya Allah ka sa mu gyara yadda daga bada a ciki kuskure da makamanta haka an da ya fi mana assalamu alaikum wa Malam Allah saka da alkhairi a Sheikh Malam Ibn Hazm wannan so min tabi ne aka yi gobe insha Allah azza wa jalla Malam bin Affan Allah ya yarda malam yana da doguwar lacca insha Allah azza yanda aka bibi ba wai a yau ba bibiya ba ma kai dan samfil akka guda biyu guda uku akan jawahirul ma'ani gobe insha Allah azza za a yi magana akan abun da ya shafi littafin al-awasim yanda suka faɗa akan abun da ya shafi wasu shubuhohi da wasu karere yadda malai faɗa wanda aka jingina a sunna abin da muke cewa uwa kullum duk mai adalci mai tunani tsakani da Allah wannan kuma magana ake faɗanta duk wata shara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman da Ali sahabbai suka share ta jahiliya suka zuba ta cikin kwandon shara ita ce bayan Allah nan suka sa kafa suka shure ta wallahi duk abun da kaga ana kalubalanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da shi na Allah ta da wasu mutane da kiran wani Allah da kaza da kaza su ne aka ƙara zuwa aka ciro su a cikin bola aka wanke su aka shafa musu turare aka ƙara ba mutane da wasu sunaye daban-daban domin Allah subhanahu wata'ala tun da sako alƙur'ani har duniya ta nade duk abun da zaka kawo shi sai Al'Qur'ani ya haska maka gaske wannan abu dan haka nan babban abu da muke faɗa alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka mana sunan alkhairi farko daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga a'immatul arba'a tafiya tafiya su ce ja'far tun mutanen malaman suna babban alkhairi da suka mana sun dauke mana nausu sun dauke mana nausu abinda muke nufi sun dauke mana nausu duk malamin ahlus sunna ya dauke maka kada ka bi shi da jahilci duk malaman ahlus sunna in dai malami ne na ahlus sunna ya shiga cikin wannan ka'ida idan sami'tum anni maqalan fazinuhu bidan wannan ma ai ba magana ta wuce yanzu wannan magana da su suka ɗauke ta suka yi aro da ita a littafin su na za ka iya aiki da ita ce littafin su kawai ɗauko ta aka yi kama an yi rubutu ne a gaban bango gida an zo an yi rubutu an ce maka wannan shagon ana sai da lemu kai shiga ka gana ana sai da katakon ka nemi lemu a ce ai an daina an canza sanar amma mun kuma ahlu sunna abun da kaga an rubuta a bango ka shiga shi idan sami'tum anni maqalan fazinuhu bi mizan shar yau kana zaune a da fi girman abubakar siddiq allah ya kara mishi girma ɗaukaka allah subhanahu wa ta'ala kara mishi gafara yau in ka ga wata magana an ce abubakar siddiq ya faɗe ta kana ganin aya ta ci karo ne ta ko hadisi sai ka ajiye magana shi kuma ka mishi addu'a kaga ya sauke maka nauyi ba ma wani za a kore ka ba kai wani ridda ka gurma nan ko ka faɗa nan ba ruwan kowa da kai haka duk wani malami na ahlus sunna ya ɗauke maka nauyin kai su kuma abin da malaman su suka cuce su sun labta musu naurinsu kamar mutum ne yana tafiya an labta mishi kaya ya gaji ba da mai sauka an ce in ka saukar ba kuɗi wallahi haka za ka yi ta tafiya tiki-tiki sai ka kai inda aka ce ka kai kai kuma malamin malamin ka ya ce ma ɗauki nauyi da ka gaji kawai a je ka hutu kaga alhamdulillah tun maganar da kaga malami ya ɗora maka ita daga kaga aya ta ci karo da ta ko hadisi ya shafi ya yafe ma a je magana shi lokacin da kake ajiye maganar shi an samu alkhairi guda biyu na farko ka rige mishi nauyi kada ya tsaya a gaban Allah na ya batar da kai na biyu ka ka tsira ya da na uku ma ka mishi addu'a Allah ya gafarta mishi kaga alhamdulillah amma ya dauko sharri da fitina ya ce in ka saukar da kanka ka samu magana shi a kama shi kai a kama ka duk abin da ka ka samu magana dan haka abin da ake faɗa mutane addinin musulunci da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu tana aiki na menene ta kubutan mutane daga hutun mutane har yau har yau in dai zaka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah bai dora maka nauyin shi ba ubangiji ya dauke maka shi nauyin mutum ɗaya Allah ya dora maka shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma dalili ubangiji ne ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke zuciyar shi harshen shi duk wani abun da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah sai da wanke shi ya jinjina shi tukudi shi dan haka ubangiji yace wa in tuti'uhu yace tahtadu haka Allah yace ku bi shi za ku shiryu idan ka rufe manzon Allah zai ya hannunka ya kai ka har kofa aljanna ya kwankwasa ce je ka gidanka shi shi kenan shi kenan amma wallahi allazi la ilaha illa ka bi wani manzon Allah kana sane ba yanda zaka kishi gida wallahi baka isa ba dan wani hadisi da kowa ya san shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a gama hisabi a tsallakar a tsallake gada akwai wani je da ake ce mishi alƙantara idan an tsallake gada wutar jahannam akwai wata farfaje ana ce mata ƙantara wannan wajen shine inda yan aljanna za su tsaya su ma duk wanda ya dauki hakkin wani sai ya biya shi ka aljanna za shi ka amma billahi allazi la ilaha illa hu sai ka biya mutum hakkin shi in naushin shi sai ya naushe ka in komi shi ka biya shi dan a aljanna ba wanda zai shiga da bashi sannan mu zo Allah zai kada ya shiga gaba ya kwankwasa kofa kofofin aljanna rufe suke a ce wane ya ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'iku su ce ai da an mana umarni ba wanda za a fara buɗa in ba to fa ga magana sunna ake ma magana kaga in aka kwankwasa to mabiyan shi ne za su wuce masu bin wancan kuma su su can Allah subhanahu ta'ala sa mu dace Allah saka muku da alkhairi dadin yadda ake faɗa matsalar dari ake cewa arewa Allah subhanahu ta'ala ya bada lada Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa na alkhairi Allah ya kawo lada jami'a abinda muka faɗa na kuskure Allah ya fi mana mu masu faɗa da masu ji ubangiji Allah ya mana rahama gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da shari'a yake sunan shi shari'a ubangiji Allah ya zartar mu da shi duk abin da yake bata da kuskure Allah ke yi jami'a karshen sako da muke fara jama'a Allah ya sani ba amfani ba mu da bukatar mu kowa kariya ko ayyuka kowa wallahi alladhi la ilaha illa yanda annabi ya faɗa annabi shu'aib in uridu illa al-islah mastata'tu abunda ake neman mutane ba ce muka baka zo eh na'am na'am ba cewa mutum ba ya zo ya shiga kungiyar kaza abin da ake so ka tsira a inda ci mu abin da muke faɗa kada ka shiga kungiya ta ko kungiyar wani inda kake ka bi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira a sauran abin ka sai insha Allah azza wajal akwai sako da shek doktor kuma malamin man shek man Allah da kun kai bayarwa duk lokacin da ake irin lecture akwai an sako da yake turawa yan uwa akwai sako yau insha Allah shek malam Anas zai bayar amma da din shek doktor Abdullah da don kai Allah subhanahu wa ta'ala saka mishi da kai baka wa kai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, wato ɗan uwa masu albarka kamar yadda muka sani cewa ah, al'adar duk wannan zama wannan yana ji shine kusan zama na bakwai. Ah, kafin fara zaman tun na farkonsa akwai lokacin da wata matsala ta ɗan taso sai malam abdallah ya ɗauki littafin jawahir ayani sai ke cewa abin da 'yan hakika suke na zagin allah kusan duk daga cikin littattafan yan hakika tijjaniya ake ganin sa ah, wannan magana da malamin ya faɗa sai ya zama da wasu daga cikin yan hakika sai suka ta tsana ga shi malamin suka ce za su kai shi kotu sai ya kawo inda zagin Allah da shiga hakkin Allah da yi wa hakkin Allah karen sai yake a cikin littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin dalilin tijjaniya to an yi zama na ɗaya an kawo samfun da aka zo zama na farko sai ba da sako ya ce kafin su je ko daga tabaka lashi a zama na biyu ma ya ba da tabaka lashi har zuwa zama na shida da aka yi wannan shi ne zama na bakwai shi ma dai a cikin jawahirul ma'ani wanda da muna ta magana ma da malam har a karanta bayan malam ahmad ya gama zazzaje komai da sai malam ya ce shi sabo ai boko ne aka ba da sabo kamar ba in an tsa an tisa ƙara sa eh saboda haka a gaskiyar magana abin da malam na gaskiya ne da ake kaba sabo ne a baya shiga cikin hakkin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dariƙar tijjaniya wannan abu ne ruwan yanzu duk su wannan da malami yana kawo mana wurare ne masu tarin yawa a cikin littafin jawahirul ma'ani da littattafan ɗarika inda ake promoting aqidar wahdatul wujud cewa kowa Allah ne kowa Allah ne kowa Allah ne wanda duk wanda yake bibiyar shafukan sa da zumunta zai ga yadda abun ma har ya fara zama ruwan dare nan ya ce shehunsa Allah ne wannan ya ce wani Allah ne wanda wannan ba karamin sharri bane ba cikin al'umma ah, abinda malam ya bayar ya ce za mu karanta shine abin da aka kawo a cikin littafin na Ma'ani a cikin sa na ɗaya shafi na 153 ya kawo wata magana ta Abul Abbas marsi lokacin da Aliyu Harazimi ɗalibin Shehu Ahmadu Tijani yake tambayar Shehu Tijani ce akar makallahu wannan magana ta Abul Abbas marsi me take nufi shine faɗin sa lauku shifa an haqiqatil walihi la ubida ya ce da za a yayi haƙiƙanin wali bauta masa za a yi ce sa za ka gade wasu suna bauta shehunansu a kan shehun da suke bautawa za su iya zagin Allah su zagi kowa akwai waƙoƙi suna nan ana yin su a kai to ne Aliyu mai yake tambayar shehu Tijjani ya ce wai wannan magana ta Abul Abbas al-Marsimi take nufi to shi ne shehu Tijjani yake ba shi amsa a ciki ya ce abin da sa aka fara nan magana wa ma'ana qawluhu law kushifa an haqiqatil wali da ubida ma'ana abin da ake nufi da cewa da za a yi haƙiƙanin wali da bauta masa za sai ya ce li'anna awsafahu min awsafi ilahi domin siffin waliyin daga siffin ubangijinsa suke wa nu'utahu min nu'utihi aka kamannin waliyi su ma daga cikin kamannin ubangiji Allah suke li'annahu yansaliqu min jami'il awsafil bashariyah domin shi wali yana sabulewa ne ya fita daga dukkanin sifofin ɗan adamtaka kama tan salihu shatu min jildiha kamar yadda akuya take iya sabulewa ko ake sabule ta a fere ta kenan daga cikin ta wa yalbasu khil'atal akhlaqil ilahiyya sai wali sai ya sanya tufafi na allantaka falau kushifa lil abdi la abadal wali yace to a wannan hali da za a yaye wa bawa hakikanin yadda waliyi yake to da ba abin da ya yi wa wannan waliyin sai dai kawai kaga yana bauta wa waliyin kaga wannan yi wa Allah subhanahu wata'ala karansa ya ne a cikin sifofinsa a ce wali yana da sifofi irin na Allah a ce da za a yaya hakikar wali ka gan shi a zahirin wali yadda yake ba abin da zaka masa sai bautarsa babu shakka wannan zagin Allah ne da nasabta masa kamantuwa da halittunsa wanda wannan shi ne mafi girman fuskanci, saboda haka abin da muke kira zuwa gare shi ga 'yan uwa ga baki ɗaya shi ne maganganun nan gasa a cikin littattafan nan littattafan nan ana samun su har gobe kaje kasuwa ana siya ashe ba magana ce ta sharri ba ashe ba magana ce ta ƙarya ba a mafi yawan lokaci kuma za a faɗa sai su ce eh maganar da kuka faɗa da akwai ta amma gane ta ne mu ba me ya kamata ku yi ku fito ku yi bayani amma ba za su fito su yi bayani ba kuma ga ta an karanta kuma su ce ƙarya ne kuma a hakan ka ga wasu still suna bin su akan hakan wannan kaga dole ta da hankali Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su a ƙarshe sakon ƙarshe shine muhadarar da za a gabatar gobe a masallacin Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya ita ce za ta kasance muhadara ta takwas kenan wanda ana bada shawara ga waɗanda suke da littafin awasimul ummatul muhammadiyya da aka rubuta su yi guzarin littafin su taho da shi domin za a yi taɓa shi ne shi ma mai yawa za a haska abubuwa masu ban mamaki da za su bayyana wa mutane irin ha'inci da ƙarya da rashin kunya da take cikin wannan littafin za a yi magana akan ƙarya da take cikin wannan littafi wallahi ba don wanda ya rubuta littafin ya isa ko ya kai a zauna a yi magana akan sa ba dalilin bai wuce abu guda ɗaya ba da yawa daga cikin jahilai a waccan tafiya tasu sun ɗauki wannan littafi sun mai da shi kama abin garkuwa a gurinsu da yawa daga cikin abin da zaka ga an ɗauka ana nasabta wa ahlus sunna na sharri a ce wai ahlus sunna ba sa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ahlus sunna yan ta'adda ne duk suna cikin makara a cikin wannan littafin to da yawan irin waɗannan yara da zaka gansu a social media suna zagin ahlus sunna wannan littafin shine makomasu nan suke komawa su tumto to in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe aka ɗauki wannan littafin aka yi masa wata jijjiga to daga ranar duk wanda ka sake ganin sai a ɗauki wannan littafi da matsayin cewa wai ya samu wani abu da zai hujja da shi sai ka ji tausayin sa ya kama ka mun ka san abin da ya ɗauka abu ne na kafa wala wanda babu komai a cikin sa kwace zo surutun ƙarya kuma karancin fahimta Allah subhanahu ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Sheikh Malam Anas yanzu muka ji labari mutum na masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bada lada su karrama wa'anda suka yi lacca ubangiji Allah subhanahu Ta'ala ya saka musu da alkhairi muna ƙara jaddada yan uwa a cewa babban manufa yan uwa shine mutane su bani gaskiya kuma a bita ah, kullum kullum kullawa mai gaskiya ko kuma mai kare sunna kulla mishi shafi bayo aka fara duk wanda ya karanta alkur'ani daga cikin makamai da abinda masu banna suke rigewa suna kare kansu suke sune su dinga jifan masu musu dawa da karya kaga annabi nuh an mishi ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shu'aib wani a ce mai mahaukaci wani a ce mai kaza duk wannan abun kullun kare jaddaduwa yake menene laifi wa ma naqamu illa an aghnahu Allah wa rasuluhu min fadli Allah kuma yake afwan wa ma naqamu illa an yu'minu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid babban abun da yake ba mutum tashin hankali yake jin haushinka dan ka ce a kada ce ubangiji subhanahu ta'ala dan ka ce a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce a bar shehu abi manzo Allah wai wannan yanzu ka mishi ba daidai ba to me makoma menene sakamakon ka ya ce ma magareci ya ce ma kaza sai kaga ana shiga cikin littattafai ana cicciro maganganu ana haɗe-haɗe yadda malam ya faɗa wani ba makami ba ne kawai an yi katanga ne an kare mutane kada su ga haske duk wanda ya ɗauki irin waɗannan littattafan yake ga zai kare kanshi kamar wanda yake kare kanshi ne daga ruwa da raga kaga raga ba ta maganin ruwa ko lallai ko in ka daga ta jikib zaka ba abun da ka daga dan haka Allah subhanahu wa ta'ala shirya mu jami'an ان شاء الله ترغبوا به سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته